وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan darasi na zadul muslima darasinmu na takwas kenan ko yau sha biyu ne ko sha ɗaya ya na je muhadara na ce goma wani ya ce mun sha ɗaya kun tuna ko? nawa ne yau to sha ɗaya ne na sarkin musulmi ba sha biyu to ni shi nake kai <laughs> ina je lahira ya bi mun saukin hujja kun gane yawwa sha nawa kuma ce sha biyu sha ɗaya sha biyu ko sha ɗaya ga watan shawwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da arba'in jiya mun tuke babi na ashirin da hudu kamar ƙarshen shi muka tsaya za mu tashi na ashirin da biyar birrul walidai babin da zai magana kan birrul walidai ta yi kuri kile ba za mu yi karatun da yawa ba sosai na da uzuri mai ƙarfi amma insha Allah gobe dai za mu kammala karatun bi idnillah amin mala ya ce wannan babi na ashirin da biyar kuna nan barin ko yanzu magana kan birrul walidan albirru ne nagarta duk wani abu da mutum zai a ce yayi nagarta laysa albirru an tuwallu wujuhakum hakun kibalan mashiriki wal mazuri to yi ma iyaye nagarta abinda za su ce alasan san barka Hadithi na farko mala yace an abi hurairata radiyallahu anhu kala an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa qala sai wannan mutumin da yazo sai yake cewa ya rasulullahi ya jakadar Allah man wane ne a haƙƙun nasi mafi cancanta a cikin mutane Bai husni sahabati akan in kyautata masa a zamantakewa ko tarayya na da shi wane ne ya fi kamata in kyautata ma matuka makwara fiye da kowa a cikin waɗanda nake tarayya da su ƙala ya ce da shi umma ai mahaifiyarka ita ce wannan ita ce wanda ya kamata ka kyautata ma fiye da kowa ƙala sai shi mai tambaya ƙara cewa sun man to sai wane ta manza Allah tabbas ita zan tsaya in yi nata to bayan ita fa ala ummu sai ce ita ce dai ta biyu inda kana tunanin kana da dubu ɗari ne kana tunanin ka raba gida uku ko gida hudu ba dubu ashirin da biyar biyar ke nan ba ce waye zan kyautata ma ce mahaifiyanka a ranka sai ka ce tunzi ta ci dubu ashirin da biyar kila ka cira dubu ɗari za ka yi kyauta ko sai ka ce ya ce wa zan kyautata ma sai ce mahaifiyarka sai ka ce to yanta ta ci nawa dubu ashirin da biyar kala na biyu da ya tambaye shi ce ummuka ta ci nawa hamsin kala sai ce sun mamanto kuma saiwa ne, yanzu waye kuma ya fi cancanta kala ummu sai ce mahaifiyarka ne ta ce kashi saba'in da biyar cikin dari kala sun maman sai ce saiwa ne sai ce sun ma abu kala sun maman ko sai ne kala sun ma kala abuka sai ce to mahaifinka kuma shi ke da ɗaya bisa hudu a cikin kyautatawar. Hmm? a dalilin a fili yake ko sai dai ɗawainiyarsa ba ta kashe kashe kuɗi da ɗan wahalhalu ba su ko bayan kuɗin kuma har rayuwarsu na cikin hatsari kafin ka zo duniya wata da ce daga haihuwan wani shi kenan ta samu hawan jini wata ma daga haihuwan wani ta ce ba za ta kara haihuwa ba sai dai ta haƙura in ba haka ba rayuwar sai ya salwanta wani mata nadiyar ka za a ce cire ciki haramun ne amma ita dole a cire wannan dan da za ta mutu ko ɗan can zai mutu in ba a yi kaza ba wa'anan ya isa ko? mu dai namu suna cikin kabari Allah ka gafarta musu ina da ina ina jimamin rashin mahaifiyata a yanzu wallahi a ba komai Allah ya fi mu hikima wanda ya san mahaifiyarsa na rayuwa, wallahi kofar aljanna shi na buɗe ya rage miki kofar aljanna ki tana buɗe ga da wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi na biyu karkashin ya ce an mughira bin shu'ba an karbo hadisi daga mughira dan shu'ba an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sira da amincin Allah tabbata a gare shi kala yake cewa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat Allahu akbar kun ga bai ce abu abuwain ba inna Allah lalle Allah madaukakin sarki inna har harkul litawkid tabbas ba da wasani annabi nake gaya muku ba tabbaci ne Allah madaukin sarki ya haramta muku wa umma har saba ma mahaifiya saba ma mahaifiya wani abokinmu matan shi ta kaura mahaifiyarta da maki wallahi ya za a ce kawai dai kama musu gida ne kowa ta zauna gidanta da bardan ku a'a to ai shi shigowa zai kai tsaye babba ne ai abin da ya faru kenan to shi kawai abin da zai zai rama musu gida ne gare rayuwar na hannu lalacewa ta take Allah ya tsari an gane ko a nan annan ya faɗi taɓa ma mahaifi amma ita kaɗai ne hana saba mata ba ta kadai ba ne amma saboda girman haƙƙinta sai an bace ta ita kadai don ta wadatar da uba ko ya a gara ka kan babu ko haƙuri za ku yi wata rana sai labari fuska ta ma ba ku gani kabari ya ci an huta hadisi na uku مالك عن أبي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي عن جمع an gama shine na ce da yake hukukal ummahat saba ma na haihu uwaye mata sai ya na ce ya wadatar ga faɗin namiji sai da da abin da wani janibi ya fi ƙarfi ko da akwai kishiyan san an faɗi mafi karfin yana wadatarwa ba ku ga dai taron ku nan yanzu da wani zai shigo ba zai ce ku mata ga shi kuka fi yawa mu maza ba mu da yawa sosai ba za a ce antum ba ba za a ce eh, an tunna ba ko yaro ne na goye ke bayan ki ya rusa ku kun fahimci magana yanda duk kuna nan sai akwai wani yaro namiji goye a baya shi kenan da abin nan din maza da za a kira ku kun kai ne ne da ba taron da ba ne hadisi na uku malik ya na biyu sai kin gane fassara ko wanda ta ce an gama wancan ta gane fassara na biyu yawwa malik ta na biyu usaidin malik bin rabi'a a saidi qala yake cewa bainama a inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna tare da manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi idda ahu rajulun kwatsam sai ga wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min bani salama wannan mutum yana daga cikin kabilan bani salama fa sai yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulallah, ya manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi hal baƙiya min min min birri abuwayya shay'un shin akwai wani abu da ya saura na biyayya ga iyaye na biyu a birru kuma bihi wanda ya kamata in mutu nagarta da biyayya da shi ba da mauti ma bayan sun mutu ma'ana kila iyayensa sun rabu duka sai zo ya ce to yanzu yana jimami kun san akwai wani abu daya duk da kake kyautata ma iyayenka da duk yanda su ma faɗa ka ji ba daɗi wani lokacin ran da ba su ce kaga kan baka taba musu wani abu ba in dai kai mutumin kirki ne wallahi sai kai ta nadaman ina ma ina ma ina ma ina ma kuma duk da ka kyauta ta ta alama albarka su ta kaza amma kuma kai ko kana ganin kai kokari wallahi ana cewa an falle su zaka ji inna lillahi anya ku mai abin da ya kamata to shine abin da wannan sahabin ya ji shi ma yazo yake cewa shin akwai wani aikin da'a na nagarta mala anas da sauran karfinka akwai wani abu na nagarta da zan iya yi ma iyaye na ba da mautihi ma bayan mutuwansu ƙala sai Allah sulasa ce na'am tabbas akwai shi menene shi asfala sala as alaihima yi musu addu'a yi musu addu'a asfala ma'ana huna addu'a an gane ko yi musu addu'a wal istighfaru lahum da neman Allah ya rufa laifinsu shine istighfari ga laifin amma a rufe shi yake tasiri wal infazu ahdihima da zartar da alƙawarin su su biyu min ba'di mautihima bayan mai mahaifiyarki ne yake tana o oh, ni ina fata Allah ya buɗa mun wanda sanda za ta yi aure in ga ko zai iya bata a tamfa ko biyar ne gudunmuwa kun gane to sai ta rasu sai jinya ya kama ta sai ba ta yi ba kuma ke kin ji ta faɗa a kunninki tana so ta yi ma wancan kaza yana daga cikin wafa'i cikawa sai ke kokari ki ga kin cika abin da suke sannan wasilatir rahim da sadar da zumunci allati la tusal irin zumuncin da baya iya saduwa illa bihi ma face da su wannan zumuncin da ma kila ba na jini ba kenan ta zauna kusa da wata sun makwabtaka da ita ta kyautata mata ta kaunace ta kin ga ba yar uwarku bace ba dangin ki bane kun fahimta to yanzu mahaifiyarki da ta rasu duk dangin ma ba wanda ya santa kila in ba ke ba kila kasuwanci ne ma ya haɗa su kawai kila makwabtakan gida ne kila makwabtakan makaranta ne to yanzu da rasuwanta su ƴan uwanki ba su ma san akwai wancan a duniya ba in ban da ke to yanzu na daga cikin haƙƙin su ke ka sada zumunci da wancan matar wanda yankewar mahaifiyarki ya janyo an manta da ita an fahimta ko yace wa ikrami sadiqihi ma da mene girmama abokanansu kawan mahaifiya kar a yanke mata yana daga cikin inji Allah sallallahu alaihi wasallam to an gama wancan babin babi na nawa babi na nawa zamu shiga 26 Allah ya muku albarka shine annazafa tsafta annazafa yana daga cikin guzurin da ake so musulmi yayi shine tsafta ko an malikin maliki an karbo daga malik an yazid daga da an zaid ko daga zaid bin aslam daga malik daga zaid bin aslam anna ata bin yasarin cewa tabbas ata dan yasarin akhbarahu ya ba sa labari kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadi minin fil masjid annan tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance yana masallaci fa dakhala rajulun kwatsance ga wani mutum ya shigo fa'irar ra'afi da watsatsan gashi a yamutse wallihiya haka gemunsa ya yi ba can gani bi ya mummurɗe ya abin nan fa ashara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bi yadihi an akhruj sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da hannunsa gare shi ukhruj ma'ana da Allah koma je kaka canza salo ka dawo ka annahu ya'ani kaman ka cire da ganin abin da yasa yayi masa haka alaman fita din islah islah sha'r islah sha'r ra'sihi yana nufin yaje ya gyatta gashin kansa walihiyatihi da gemunsa fa fa'ala ar-rajul nan take ko da yake sahabbai kokalwarsa tana gane sako to amma me yasa shi shigo a haka fa saboda kawai <laughs> su duniya ba take gaban su ba ba ke gabansu ba yanzu ne za ka ga wani ori oriflame da wani ori bala'i da waye duka ka ga hadda mai na dubu kaza kaza na dubu kaza kaza na dubu kaza shi na ruwan sahabi na abubakar radiyallahu anhu wata rana ya zo wucewa ya zo wurin annan sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu yana zaune sai ya ga manzo Allah sallallahu yana haka da hannu ku duba yana haka ilaiki an ilaiki an tafi ki ga wuri tafi ki barni barni barni barni sai sai na bakar ya shi lima ta tsalla laisa hunaka ahad ahad ita da kake magana mun zala halin ba kowa nan sai ce duniya ne ta kawatan mun take wani mun burgewa da ado tana neman in rungume ta hannun Shi ne ni annabi nake kore ta ba ita ke gaba na ba ta matsa za a tafi zuwa ga makoma ne to ne sai na Abakar ya shiru wata rana kawai sai na Abakar yana zaune sai aka kawo mishi ruwan mai sanyi aka sarka da zuma in balarabe ya haka girmamawa ne na ƙarshe a wancan lokacin kamar ki an kama mutum wani jus ne mai ɗan karan tsada ga sanyi a cikin zafin sahara shine sai na abubakar na karɓa sai aka ga hannunsa ya fara karkarwa yana rawa sabai na duba ko su ga sai na abubakar na idansa na zubar da kwalla yana kuka suka ce me ya faru ya abubakar hankalinsa ya tashi Yadda ya gaya musu wannan hadisin abin da ya faru da Allah subhanahu sallam da ke ce ma duniya kaza ya ce amma daga abubakar ne har ya samu natsuwar da zai sha ruwa da zuma mai sanyi shine da ya ajiye ruwan kawai sai ya ce musu to barin gaya muku Mus'ab dan Umar Mus'ab dan Umar ya mutu a cikin mu bar gwanda za a rufe shi babu shi kuma Mus'ab san da yake da rai kafin ya musulunta duk wani fati na iskanci da ake yi in aka gayyaci mus'ab bai samu zuwa bai turo abokin shi zuwan wannan abokin ya sa fati ya hau ba wai mus'ab da kanshi ya zo ba fatin ko da mus'ab ya je to ƙarshe ke ko a zamanin mus'ab bai taba sa riga ya maimaita ta ba kafin ya musulunci in ya sa turare wuce ta wani layi a madina ɗayan layi sai an ji turaren mus'ab annan sulasa ya ce bai ga saurayi mai can gashi irin mus'ab ba duk faɗin makka mahaifiyarsa ga kuɗi ga ƙarfi har yaƙi take ta kashe mutane sannan kuma ga ta da kamfanonin da mazaje ke aiki tana biyan su tun da mutsar ya musulunta har ya mutu bai ƙara cin daɗi a duniya har ya mutu ƙarwo ya yake sa har ya mutu kuma ya musulunta ƙasa da shekara sha shida shi aka tura shi ya je madina a matsayin ambasada shi ne ambasadan farko shi ya wakilci annabi a madina kafin annabi ya zo madina kar ku tambaye ni bakar wuyar da ya sha da yadda su ku bai adi su yi kokarin kashe shi da su usai kafin su musulunta amma mun tsabbi shi ya musuluntar da da ƙananan shekaru duk shi ya kamo su sai da ya shigo da su musulunci su da suke neman rai shi sai gashi ya ja su zuwa aljanna in kun ji tarihin kubai bin Adi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su su je Makka din nan a hanya kafirai suka kama su suka rinka yanka su har sai da suka zo ƙarshe za su tsira kubai bin Adi suka feke itace za su tsire shi daga ƙasan shi sai ya fita ta kwakwalwarsa da suka ɗora shi a sama za su ɗora shi sai taimake shi ya raka a biyu ya ban kwana na zuwa shi ne da ya zo zai sallan da ya idar ya ce musu wallahi bai cin kan ku ɗauka ni tsoron mutuwa nake da na tsawaita sallan amma kar ku ɗauka ni tsoron ku nake dan zan mutu shi ya sa na roƙi Allah ne ya buɗe min hanya ga nan zuwa sannan kuma na roƙi Allah suna ji yake cewa ya Allah idan zunubi ya ja aka yi mana wannan abin Allah ka sa aikin da aka yi mana ya zama ka fara zunubinmu ya ce sannan Allah ka ga an kashe mu dukanmu ni kaɗai na rage kuma na tabbata mutanen nan za su kashe ni ya ce ya Allah baƙin ciki na ya zanto saƙon annabi bai isa ba ba wai mutuwanmu ba ina roƙonka Allah ka yi amfani da hanyar da kake sanar da annabinka ka sanar da shi an kama mu an kashe mu ya aiki wasu su yi masa aikin da addini da ya ci gaba abinda Khubayb bin Adi ya rinka faɗa ke. Da suka kama shi za su tsire shi shine ke cewa yake baiti ke cewa walattu ubali hina utalu muslima ala ayi janbin kana lillahi masra'i zalika fi dhatin ilahi wa in yasha yubarik ala awsali salbil mumazza'i yake ba bakin ciki na bane a don mai dan kun kashe ni alhalin ina cikin musulunci babban bala'i in mutu a wajen musulunci yace ala ayi jambin ko ta kowane in ga dama ku kifa ni ta fuska ku kashe in ga dama ku yarda ni ta ko ta dama ko ta baya yace amma mu koma ta dai ga Allah take yace wa zalika fi zatil ila wannan ganin daman Allah ne kuke min haka wa in yasha in kuma Allah da za ku kashe ni saboda shi ga dama yubarik zai sanya albarka ala awsalis salwin akan duk wata ta da za ku datse dan daddatsa shi ya gani kuma sun fada suka ce za su yanyanka shi suna yankan gaban shi ɗaya bayan ɗaya yana ji ya ce Allah zai albarka a kan wannan gaban ya so duk wanda kuka yanke sai ya yi mata albarkar da za ka sa shiga aljanna haka suka yi da ana kashe shi sai annan su lasu yake a madina a kan mimbar ya ce an kashe kubai bin adi ya ce sun kashe kubai bin adi kuma yana wuri kaza gawan shi ya faɗi daidai inda yake ya tashi wani sahabi ya ce wane ina jin usama yace da shi tashi ka je wuri ka zagawa mu abnanan sun tsire ta ka ciro ta ka kawo ita madina sahabin ce na rantse da girman Allah ina zuwa na gagawan yadda annabi ya faɗa ga ta duk wanda suka kashe a baya duk wanda suka kashe sun rufe shi kun gane sun rufe shi saboda girmama gawan shi amma shi kubai sun bar gawan shi suna so a wugulu su ci saboda walakanci ƙarshen walakancin da ake a jahiliya shine an kashe mutu a bar gawa a wugulu su ci gawan shi to shi ne annabi ya ce ai sauri kafin ya rufe ya ji a ɗauko gawa a kawo shi shi ne sahabin ya tafi ya ce na rantse da Allah ina zuwa na ganshe da annabi ya faɗa na taka na hau zan kwance shi na ji ƙara a bayana ban kai da riƙe shi ba na ji ƙara ce na juyo in ga wane ne ya ce kan in koma na nemi gawon ku bai na rasa gaba ɗaya ya ce a nan ne hankali na ya tashi annabi ya ce gawa tana wuri kaza kuma in kawo ta kuma yanzu ban ganta ba me zan je in gaya ma annabi yace na koma madina jikina ya sanyi ni dai na shiga madina yace ban da lakka yace ina haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dariya yace na tura ka ne ka ga darajar shi mala'iku ne suka dauke shi yace tun kan ummai magana annabi ya ban amsa to wannan kubai din mus'ab shi ya musulunta da shi <laughs> an gane karatun namu kawun ba zai sauri ba amma dai jin karatun a jika shi ne karatu ko ba haka ba mhm. ko da aka gobe dai za mu gama insha Allah to shine sai yake annan sulasa ya ce da shi ya je ya ne ya gyara na faɗi wannan ne ka samu kafan sukan sahabi kun banci magana karo ne ya ce ba sun tsafta ta yi ka a ƙaryanka wallahi sun fi ka tsafta wata tsafta ma ta fita imani da zuciya zuciyar da Allah ce ra'ziyallahu anhu billahi lazi ku kwala duk wani cosmetic ɗin ku gaba da shi mun kusan hali ko ba shi ke nan ba <laughs> in sahabbai suna shigan da ɗan duniya a yau za su yi musu ɗan duk ununu wallahi ni ne na farko ɗan duk ununu na rantse da Allah saboda mu muna son sahabbai fiye da uwayenmu saboda su ne ai Allah ya amfani da su ya kawo rahama gare su ko ba haka bane yawwa Allah ya ƙara yadda a gare su to shine sai ce sai ya ka'annahu ka'annahu yani islahu sha'rihi ra'atihi kamar yana nufi je gyara gashin kansa wale ya tuhu da gemin sa fa'ala rajul sai ko wannan mutumin kun gana an ce ar-rajul ya nuna ma kaman balaraban kauye ne ba a san shi ba dan inda Huzaifa ne ko Abdurrahman ko abdallah ko wai da duk an faɗi sunan su thumma raja ba ma ma zo daga kauye ne wahalar tafiya ne Sun raja sai ga shi ya dawo faƙalar sulasulasala sai manzo Allah sulasala da ya gan shi tattas sai ya ce alaita hada khairun a ce wannan shigar taka ta wanda bai fi alkhairi ba min ya ati ahadukum fiye da a ce ɗayanku ya zo sa'irar ra'asi da kansa biji-biji dai ya mummurɗe ka annahu shaitanu kai ka ce kan shaitan ne mara tsafta shi shaitan dama rinda zanta yake nan yake ko rawahu malik ma malik ya ruwaito malik ce hadisi na nawa na biyu a ƙarƙashin babin an jabir an karbo daga jabir dan abdullahi kala yake cewa atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za'iran fi manzilina manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi atana ya zo mana za'iran yana mai matsayin ziyara ya kawo mana ziyara fi manzilina a gidanmu fara'a rajulan sai ya ga wani mutum menene sha'isan ko mai watsatsin gashi dunkulan irin ya bar gashin shi babu babu kula faƙala ta annan sulasan ce alama kana ya ji haza ma yuskinu bihi ra'asuhu wai wannan bai samu abin da zai aske astikin shine aska ko amma a ce ma yuskinu shine abin da zai aske gashin sa ne da shi wa ra'a rajulan alaihi thiyabun wasikhatun sannan kuma ana nan bayan ya ga wancan da tarin gashi mara kyan gani da tsafta sai kuma wara'a sai ƙara ganin rajulan wani mutumin na daban shi kuma ya yake alaihi siyarun a jikinsa akwai wata riga wasu khatun wanda duk ta yi kula ce ta manda duk ta yi jirwayi da dati faƙala sai ce alama ya ji da hada ma ya sulu bihi sabu shi kuma wannan da ya samu abin da zai wanke rigarsa ba ne da shi kun ga dai babu yana magana akan menene tsafta ma'ana abu ne mai kyau ko to yana da kyau yin tsabta ko amma kakale-kakale shi ne shi ne abinda ba a so yanzu ba da ku ne jiya muka ga wasu mata ba nake tambayar ku tanti suka yi ko ba haka ba ne me kuka ce mu kuka ce hoda ne ka ce hoda ma wani iri ne aran ma me mai <laughs> wallah wasu mata muka gari kai ne da gari ka san ba larabawa ba ne <laughs> amma yanzu shiga matsala akwai makarantar da aka yi saukan ɗalibai a SMC wallahi ina wurin sai wani mahaifi ya zo zai ɗauki ɗaya ina gan an tashi mahaifinta ne zo sai aika ƙaninta ya ce je ya kira ta su tafi da ƙanin ya shiga ya shiga holding sai juyi sai ya ce baba duk sun zama farare ban gane ta ba wallahi ka ya ce ya ce baba ban gane ta ba duk sun zama farare baba yake ban gane ba ce doka gan su duk ɗan makarantar duka farare ne yau sai zai maganan bilishin ma a gaba zai kawo hadisin shi Allah ya ba ne ni na tattauna da likitan ido yace yana cutar da idanuwan mace ya ce yana cutarwa kwarai da gaske da shi da ruwan sanyi da duk suna janyo ciwo ne Eh, ya bai da bai da amfani kun san zafi cutan da zafi ke sawa cuta ne da ake iya gane shi to shi kuma sanyi illan shi yawo yake zai ta taba organ su in yi zai taba kafa ana ciwon kafa sai ka ji ya tafi baya ana zuwa baya sai ka ji mutu ya ce duk kafaɗin shi ƙirjin shi na tsara ba nauyi yana tari yana ganin jini sanyi kenan bala'in shi na da yawa bai da wani burgewa sanyi ga iyayen da da suke ko haihuwan nan duk da dai an ce jego a bar wankan jego kaza da sauransu amma ku ga suna nisanta mu'amala da sanyi sosai sai ka ga ta tsufa kyarkyar abinta <laughs> amma mu yanzu da dawala arba'in sai dai haƙuri sai ka ga mu dummun ta kwarkwashi fatan can ya tattare ƙashin can ya bude sai dai haƙuri kawai Allah ya kyauta eh, babi na nawa ashirin da bakwai yanzu mun samu tsafta ko Allah ta'ala yana son tsafta adabul akli wa shurb ladibban ci da sha wannan babu shi abin da zai magana a kai kenan malaka na aisha ta an karbo daga nana aisha qalat take cewa ah, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabihi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya kasance ya kula ta'aman yana cin abinci fi sittati nafarin a cikin mutane shida min afarihi daga cikin sahabbansa idan kuka hada hadisin nan da wancan hadisin da hafsa ta aiko da abinci ta turo aka tunku da abinci me kuke fahimta gida annabi ba ruwa kun fahimci magana gidansa kullum ana girki sannan kuma me kuke fahimta na biyu matan shi na da hakuri mata ba su da hakuri akan soke ɗaura. mace ta gama girki sai ce kaka ce suwa na fa suna hanya za su ce da Allah a dafa musu ko kaza ne tana dan Allah ko za ka sayo musu a restaurant dan za ta ce ma hakan ta san kana da hali wata ne kuma ce to kai dai ke ce fa nan su zo su cinye gobe kai za ka siyo wani ke ma gobe an samu matsala na'am inda aka yi ko haka ne gaskiya ne sauki ne to amma kun san abin da ke cutar da mata wannan da ba su sani ba wallahi kuna tura mazan ku su tunani akan wata mace kai tsaye dole su nemo wanda za su ga za su taimaki rayuwarsu Shi ne matsalar, babu illa ai na gaya muku lokacin da aka zo hukuncin mace ta hana mijinta kanta kai tsaye abinda take gaya mai je ka nemi wata a waje ne ko kuma je ka kawo wata wanda ni ce ma abin ba zan iya ba shi ne sakon da ake isarwa to yana da matsala uhm, duk darajar mace ba ta kai na na fatima ba in dai ba mata annabi ba ce lokacin da na na fatima sai na ali mutum ne mai yawan mutane yadda ka ga annabi shi ma kake da yawan jama'a to da ta gama kaza hidiman sai yana mata yawa yana mata yawa sai ta ce sai ke ce mata ko dai zamu je wurin manzon Allah ne shi da kanshi ma kawo shawara yace ku dai zaki aika gida ne idan akwai baiwa annabi ya bayar a gidan nan ta taya ki aiki ta ce haka za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda haka ne ki je ina zuwa tana zuwa sai zo ya same ta ita da sayyidina Aliyu sai ce in kun zo kwanciya bacci ku ce subhanallah 35 kuma ku rike wannan alhamdulillah 35 nawa kenan A'a, subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu ya cika ɗari kun gane ko ya ce ki faɗi wannan in kun zo kwanciya ke da mijinki ya fi muku alkhairi fiye da in baki bai wadda za ta yi miki aiki a gida ma'ana waɗannan za ta yi miki aikin duniya da lahira to kuma sai ku riki wannan kun gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi kuma da ya gan suna kwance sun ja mayafi sai ce ka to ba kuma fata shi ku yi fila ba kun san me suka ce mishi <laughs> sai na ali ya ce to ran mu daina hannun Allah da in ya so an jima sai mu tashi <laughs> ma'ana ma'ana sallah ba sallan ba ta samu yanzu ba suka ce ran mu na hannun Allah in ya so za mu tashi mu kiyamul lai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya yana buga cinyar shi yana ta wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala oh yaran zamani ina cewa ku tashi ku yi sallah gaba na kana ga mu wai kwanciyar ku za ku yi sai an jima kila kun tashi kun fahimci magana yawa Allah ya kare da a gare su tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana ta abinci a cikin mutane shi da cikin sahabban sa har da su su bakwai kenan wato din ne bada fa bai rasawa kun fahimta in kana so ka samu ka bada Allah ji kan wata baiwa Allah a zariya tsohuwa ce sosai wanda na gaya muku ta mutu da kalmar shahadan nan ita ce take cewa ku rinka ungo domin shi ya bude kofar aljanna Kwai ku rinka ungo ungo ungo wani mutum ke gaya mun shi ma ma wasu ya zariya ce in ya je ce zan kai a tamfa zan ba ta kuɗi duk sati ce sai na je ne mata kyautan ban mamaki sai na je ne mata kyauta kamar hadari ko mota ne to yawa so ya ce. amma duk da haka duk da haka in zan fita sai ka ce min ina siga yake yanzu duk satin zan je sai na auni siga na kai kun san dalili tace duk satin duniya kowa zai zo da kokon shi ba siga a ce baba sai ta ɗiba ta zuba mutum ita wannan abin shi ke burge ta a duniya tace kar ka sa in yi abun kunya ce menene shi a zo mana babu siga da na shan koko da safe <laughs> yasa suke nagarta mu ga mu nan ga tarin ilimin sai uban rowa wani ma ka kira ta a waya da ka kara kira zai dauka roƙon shi zaka shi sa mun kaga mun ce kai to addini muka ce kai ma mun kan mun gode ma Allah ko da dako za mu kai labari insha Allah sakan da Allah ya bashi Qur'ani ya bari walakanta ba ko mhm. to shikenan ce fa jaa arabiyun sai wani balaraban kauye zo to Allah ya a akwaba ta dan kaje an ce jaa arabiyun balaraban kauyen da ya zo to da matsala sai dai wani ikon Allah kuma in mai hankali ne shi kenan fa'akalahu bilukmataini to kun gani ko fa'akalahu sai shi ya zauna ba ya suna ta abinci su bakwai ba to shi yana zuwa fa'akala bilukmataini sai rinka yin bibbiyu kawai in dan wake ne <laughs> ana ɗaukar daidai ke rinka hada biyu kawai yana dannawa mutumin naka yana da gaskiya can kan da gaske ke ya zaga mai maiko ba dole shi da yawa ba akwai ba Allah ba da rana jikan shi da rahama aka ce da shi baba sadi ga ga tuwon ga jalof makaho ne zai gani yace wata iri ne aka ce da nama da kaza sai ce to banda ita wanne ne ke gaba ka ce akwai tuwon shinkafa akwai safara da sallah ne sai ce sai wanne aka ce to sai ga naman kaza kuma nan sai ce to dawo da na karshen farko <laughs> ce samun hannuna a cikin shi yace saboda shi mukan dade ba mu haɗu ba ya ce mahmud ba ni wanda muka jima ba mu haɗu da shi ba da ya gama cin naman kafin ya ce wanne ke bin shi aka ce sai kaza da kaza ce to mun wancan ne dai muka jima ba a haɗu ko kuma ƙauye zan koma dawo da shi gaba ya rasu Allah ji kanshi da rahama abasadi muke ce mishi to sai rinka cin abinci da noma biyu irin wannan ne wani hannu za a ci dan wake kashe wuta kai sai da aka gaba suka ce mishi kai hakuri mu fa mun rinka daukar biyu tunanin sun cuce shi kun san me yake musu sai ce an ya ɗauka dambu muke ci kun gane me yake nufi ma'ana ki jamu kaya dinje yana cusa an kana jin furci biyu kun cuce ni to ni bakwai shida na rinka danna yace ku kwantar da hankalin kwani na yi tsammanin ma dambu muke ci qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana afa bibbiyu malam sai ce da shi amma annahu law kana qala me yake cewa ba na dibban ci abinci da abin sha ba to ga darasin da annabi ke so mu dauka sai ce amma kun ga wannan mutumin innahu yanda al'amarin yake shine law kana qala da a ce da yazo ci abincin nan ya dinga ma haka da a ce bai gaggawa ba ya ce bismillah ya ambaci sunan Allah kafakum da ya wadatar da ku abincin ma'ana zuwan da yayi ya dinga auna ba bismillah gashi an cinye kuma ba koshi ba fa idza akala ahadukum dan haka ku sani duk lokacin da ɗayan ku zai tashi cin abinci ta'aman zai ci abinci falyakul bismillah to yace da sunan Allah fa in nasiya in wani dalili ya sa kin manta ko ka manta ba kai bismillah ba an ya kula bismillah fi awwalihi bai faɗa haka a farko ba falyakul to yace bismillah fi awwalihi wa akhirihi to yace muna ina ci da sunan Allah a farko da ƙarshe in kin manta kenan baki a farko ba Sheikh uh, Ibn Fodi Allah ya kansa da rahama Usman bin Fodi shi da aka zo aka ce Sheikh menene hukuncin mutumin da ya manta ya fara ci abinci bai bismillah ba yace sai yayi sanda ya tuna yace bismillah aka ce in yayi loma ta biyu fa loman farko ne ya manta bai bai ce sai yayi to in ya manta a na biyu fa ya zai yi har yayi biyu bai tuna bai ce sai yayi a ta biyu yace in yayi aka ce to in ya kai loma uku fa yace shi ma sai yayi aka ce to in ya kai na hudu bai ce wai noma nawa yake kosar da musulmi kuna nufin da musulmin da zai noma hudu bai tashi ba kar a taba ƙala umar bin <laughs> ya zo ya ga damin tebul a yau kila da abin fodi zai da ya ga damin tebul zai ce ma haza tambaya ne ce me wannan maktab ne na research da karatu ya ce ina a matattaran kayan shadda ne dukkan shi shadda za a juye shi ya Allah wallahi jama'a mutum ya aikin kabari kawai duniyar nan ka neme ta yana da kyau ka neme ta daga shi, amma kakka yadda ta mata tsiri a rashi. kakka yadda ta zama takalan zuwa can kawai in ba ka ba sai ta kar mutum qala umar bin abi salama ta umar dan abi salama yake cewa kuntu gulaman na kasance ina karamin yaro wanda ban fahimtar komai sai hijirin nabi sallallahu alaihi wasallam a fasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yara ma na san gidan shi ya nuna akwai rahama a wurin ko mutumin da kaga yara na tsoron shi talakawa na gudun shi na ake ganin kirki shi da wuyan yana da kirki dan duk mutumin da yake da nagarta zaka ga da yara da talakawa ba su guje ma. kusan kullun za ga suna cancin rundo da wanda ma zai zo bakanta maka wanda zaka bashi kuma an jima zai dawo kuma ya san kai ma rarrafe kake tabi komai kuma zai dawo to amma yana da daɗi su zo su yi ma jana'iza wata ran ko ku gane ma. saboda irin su suna da karancin cin haram ba su ma ganta ba balle su iya cinta kun gane eh ni mutumin da ke gudun talakawa to yana cikin matsala gaskiya Allah karka ba mu arzikin da zamu guji talaka yace na kasance yaro a sasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi yatishu fi fi sa'a fi safhati waye zai iya tuna ina muka karanta hadisin nan aina a tarbiya da yake ko mutan kurmin mashi ba mu dade da yi ba gaskiya ne ko da ba za ku tuna ba ko mun dade da yin shi yace sai hannuna kasance yana yana yawo a cikin ƙwarya a ƙwarya a ƙwaryan abinci yace an ka abinci sai in gutsare can in gutsare can in gutsare nan kun san ɗabi'an yaro ko da wuya kaga yaron da ya taso bai wannan sai dai a gyara mishi faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ni ya gulam ya kai yaro sammilla ka ce bismillah da farko tukuna ma dai kafin ka fara ce sannan in za ka ci ɗin wa kulbi yaminik ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika sannan ka ci gabanka kar ka rinka kalle kalle kana rakito nan rakito can rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi dan ku an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo hadisin daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yake cewa la ya'kul ahadakum bi yaminihi lalle ɗayan ku ya rinka cin abinci da hannunsa na dama wal yashrab bi yaminihi haka nan ya sha abin sha da hannun damansa wal ya'khudh bi yaminihi idan ya tashi karban abu an miko masa ya karba da hannunsa na dama ku koya ma yaran ku wannan kwarai da gaske wal yu'ti bi yaminihi haka nan in shi zai mika ya mika da hannun dama wai ko me yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wannan gargadi fa inna shaytana domin shi shedan ya kulu bi shimalihi yana ci da hannunsa na hagu ne wa yashrabu bi shimalihi kuma yana sha da hannun hagu wa yu'ti bi shimalihi yana bayarwa da hannun hagu wa ya kudu biki maliki kuma yana karba da hannun hagu kenan mai karba da hannun hagu ya bada da hannun hagu ya ci da hannun hagu yana koyi da wane ne ne to kake bar ƴaƴanki su zama haka ko da hagu ne ɗabi'a su ki juya musu su koma dama ba ku ga a kabari da gefen dama ake kwantar da mu ba Allah ka ba mu littafin mu da dama abu na hudu shine an ibn abbasin hadisi na hudu an karbo daga abdullahi dan abbas karkashin wannan babi qala yake cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ta'amin annabi sallallahu alaihi ya kasance a yin tofi ko busa a cikin abinci ba da ake cewa ba kyau hura abinci to ga hadisin shi ko annabi sallallahu alaihi baya hura abinci da kar ummanta insha Allah gobe tuna min maganan photocopy din littattafan nan domin daga juma'a mai zuwa karatu ba kama wannan yaro insha Allah an gane ko amma ban ga wani tabin nan ba za mu saka shi ba dama Allah da rego gobe za a a ga sannu da makara yau yara ba su makara ba kekin makara ko maman kale a kabala mu ma daga kabalan ga yan kurmin mashi ma sun zo da wuri annan sulasula ya ce yake cewa annan ne bai kasance yana hura abinci ba wala sharabin haka nan bai hura abin sha da bakin shi a likitance ma sun ce yana da matsala akwai masu karatun likitanci ko maryam mansur ce anti haka ne ko da gaske ne to yi nan sun faɗa ɗaliban lafiyan ishe da mun buɗe asibitin mu'azu Ita Allah wannan da ku yi aiki malama kin ji ni ko <laughs> a gaya ma baban da tun yanzu mun yi bukin <laughs> da aka ka a kai mana ita nesa hmm. wala ya tanaffasu fil ina haka na annabi sallallahu alaihi wasallam numfashi a cikin ruwa a ƙarya in ya daga abu zai sha bi numfashi a cikin sa in kin daga kina sha kika ji zaki numfashi sai ki cire ko yawwa rawahu ibn majah babi na nawa 28 ga babin da sai ya taba kowa in ba wanda Allah ya tsare ba al-ihsan ila al-jiran kyautatawa zuwa ga makwabci kyautatawa kun ga wannan zajil muslimun ne fa ko ya tashi daga muslima yanzu kun kula sai dai kuma su suna da riko da gori ne shi yasa aka fi da su kai namiji fada kake kai gaba kawai kace da Allah ku fita harkar shi ka ƙara kula shi ko ma waye ko ba haka bane amma ita kan sai ta ce ba Allah kai mu sai ta ga sai mun ga bayanta ta za ta riko namiji bai tuka riko ba hadisi na farko malaka kana bi shuraih al-khuzai ko رضي anhu عنه عن أبي شريح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله anhu أن النبي sallallahu alaihi wa وسلم قال yace manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace man kana yu'minu billahi wal da duk wanda ya sai na da gaskiyan imani da Allah da rana ta ƙarshe ma'ana yana da imani da Allah ma'ana yana ya da gaske na neman lada a wurin Allah shine ma'anan yu'minu billahi kun gane ma'ana yahtasibul ajr min Allah duk wanda ya san da gaske yana neman lada a wurin Allah wal yawmil akhir kuma yana so ya samu kyakkyawar sakamako a rana da ƙarshe shine ma'anan hadisin in dai wannan biyun da gaske ne falyuhsin ila jarihi to a da shi yana kyautata ma makwabcin me kyautata mishi in ya zalunce ka kai masa nasiha in shi ya hana ka haƙƙinka kai ka bashi nashi haƙƙin kai in ya zanto ba za ka iya hakuri ba kira shi ko ku haɗu kai mai faɗa ta tas ka san ka huta abin da ke ranka amma an jima kuma ka aika mai da abu in kana da shi an fahimci magana ni dai wannan na daga cikin ɗabi'ar da na ɗauka na gana huta a duniya ni kun gani nan ban da wani wanda nake gaba da shi ba wani wanda nake gaba da shi kawai in na ga ka ƙure ni zan buɗe ma kawai mu yi ta ta ƙare ko mu gane ba amma an jima na ga maslaha in same ta zan je in same ta ta da kare kuma ko ba mu gama rikici ba zan iya zuwa amma magana kuma an jima za mu yi rikici da kai a to ba kike nan ba kun san dalilin haka ne in ka dinga tara damuwa a ranka sai jinin ka ya hau sai ka ke za ni da wuya ka ganin cikin damuwa ko na shiga wallahi da wuya in dade saboda sai na nemi me zan yi kawai in kauda shi in wuce wurin in abin da naga kawai ba zai taba karewa ne sai in yanke in huta in yanda kwallon mangwaron huta da kuda da ake rikici ana bala'i ko ba shi kenan ba Allah dai samu dace wato ba daɗi ne yau wani ya mutu a ce gaba da shi alaka jaran ni da an ce wani ya rasu da nake tunawa akwai haƙƙin shi a kaina in ba wani haƙƙin shi ko kuɗi ko bashi ko kaza to sai in ji 50% damuwa na ya tafi sannan na biyu sai in tuna ya alaƙata ta da shi ya alaka ta da shi so wannan in ka zo ka kullaci wani yau kawai sai ka bi kwatsam ya tsinke kabari dan Allah za ka ji a ranka ko ba bakin cewa wani mu yafi juna babu ba lokacin da wani malamin mu ya rasu mun gama mai wankan gawa akwai da ta shigo tana wai roƙon gawan gafara a dan Allah ka zo wani shafi ya ce ki hakuri kawai je ki nemi gafaran Allah wannan wallahi kila da sallan ki da azumin ki za a biya shi sharrin nata ya wuce iyaka Allah kyautata ƙarshen mu hadisi na nawa na biyu an abdullahi an abdullahi bin umar radiyallahu anhu kala, abla dan umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi yake cewa ah, menene min khairil jiran ko haka ne ya goge wurin ina tsammanin dai hakan ne za mu bincika insha Allah yana daga cikin alkhairin makwabtaka yana daga cikin mafi alkhairin makwabci inda Allah a wurin Allah khairuhum li jarihi wanda ya zanto mai alkhairi ga makwabcinsa yana daga cikin mutum makwabci mai alkhairi mutum ya zanto yana da alkhairi ga zuwa ga makwabcinsa hadisi na uku ana bi shuraihin ko an karbo daga abu shuraih annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala dan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace wallahi la yu'min ina rantsuwa da Allah ba shi da cikakken imani wallahi la yu'min ina ƙara muku rantsuwa karo na biyu da Allah ba fa shi da cikakken imani wallahi la yu'min ina muku rantsuwa da Allah karo na uku ba shi da cikakken imani ƙila sai aka ce man ya rasulullah hankali ya tashi wane ne wannan ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Ƙala sai yace allazi la amanu jaruhu bawa'iqa shine duk mutumin da makwabcinsa bai da natsuwa akan sharrurinsa sa bawa'iqa wa ai shururuhu duk mutumin da ke da tsoron kai hanya kazan nan ko ba wance bane kun fahimci ganin hadari ne to to nan da tsaya koko mu gama babin to ko hadisi na hudu an abi hurairah ta qala daga abi hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa Kala rajulun na'am shuru okay ikahu, ya ma fasara yana ga kasa ikaru, e eh shi nan Shi ne can karshen shafin yace Shi ne shan rurinsa. na gaya muku wata magana zalunci bai da kyau amma in za a ruwaito an yi zalunci gara a ce ki aka zalunta kun gane zalunci bai da kyau amma in har za a ce an yi zalunci ya fi a ce kai aka zalunta akan kai ne kai zalunci Allah ka kare ka a zalunce mu kuma ma Allah karka sa mu zalunce wasu Allah karka sa mu je lahira da haƙin wani akan mu abu na hudu an abi huraira ta kala abi huraira yake cewa qala rajulun wani mutum yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna inna fulanata yuzkaru min kasrati salatiha inna fulanata lallai wance wata mata ya ambaci sunan wata yuzkaru min kasrati salatiha yana daga cikin abin da ake yawan faɗi shine yawan sallanta ana ambatanta da yawan sallah ya manzo Allah wance din nan na gida kaza wance ana shaidanta da yawan sallah wasiyamiha ana mata shaida da yawan azumi a tashi duk da wannan wa sadaqatiha hakanan tana da yawan kyauta da sadaka ya manzo Allah ghaira annaha tu'zi jiranaha sai dai abin da ya sa muka gaya ma kila ko da abin da za ka yi shine tana yawan cutar da makwabtanta bilisani ha da bakinta ai karuwa ce wallahi ta yi iya an koro ta ba ku ga kuna ganin ta kwana biya unguwa ba Allah ka san me ta wannan zanin ma haka ta rinka cewa wance ta kawo kaza wance ta kawo kaza ta ce a bada sadakan marayu duk zannuwa suke siya ka gansu sai kiba suke ko ku sani ba zai yi mana <laughs> kai da ba lahira da Aisha kallo na yi fastin din wani abu na marayu wata rana a facebook kawai sai wani ya ce ni ko ga abu ba a cikin duk abin da kai sai kun kun sa a facebook na alkhairi dan me za ku zo ku rubuta ku sa a facebook yi aikin alkhairi wannan ba dan Allah ba sai na ce mai to gaggawa me kake gabar ya je lahiran mana <laughs> ko ba shi ke nan ba ka ba sai kai hanzari kai gaggawa ba ka ce ba don Allah bane ba sai ka bari a je lahira ba kun fahimci magana da kaza da kaza to shi ne ban sha'a sai doke don Allah ku yafe mu ne mai bayani Na nace mishi yanzu wanda ya kawo na abu ya kaza sai ga abin da ya kawo kuma ya ga ga inda aka kai shi gobe in biyar ya ba zai iya ba da goma kuma ku san da haka ba sannan ko mun gode ma Allah yanzu ba mun aikin ruwan nan da zafi ba da na je Gombe da Sheikh Musa Adam mai hula yi mun tambaya a wurin muhadarar da na yi anguwar masallaci ma bai ɗaukar mutanen da suke wurin muna gama sai musu ya zai same shi ce don Allah ya roƙe ni tsara musu project din raba ruwan nan aika musu Gombe za su yi a Gombe shi kuma ya alƙawarin daga miliyan ɗaya ko nawa ne zai bada kuɗi za a yi ina itikafi wani mun ya ce malam aikin ruwan nan da kuke ya sa ni yanzu fi sabilillah zan gina gidan fiye wata don ciyar da shayar da mutane to shi kuma ya ce da aikin banza <laughs> ba zani ba ko a ɗakin matanmu yake so ne kuma zagin da za a yi mana ba mu nuna ba ya fiya yi dubun wancan wannan yake kama shi daga bayan lokaci da Allah ya tsince mu ƴan mu'affi ya fi mishi ya muna na musu zato amma Allah yanzu ya fahimta kai daga abin da ya sani makara ban shigo nan da wuri ba kwan da zo kwana zai shiga cikin mu'azz bin jabal kuma zagin ne da aka yi mana ya sa shi ya gamsu da abin da ake wani ya zo ce mu mun zage ku na ce kuma mun yafe maka ba shi ke nan ba akwai ne bai ce mu malam mun zage ku wallahi na ce kuma mun yafe ma su ma fi ka gaya musu in za su yi ta dubu mu mun yafe kan ayi ma kai wanda zai zage mu gaba ma ya zaga mun yafe kana lokacin rama zagi ne ko mu muna da lokacin zagi ne ko muna da hannun zagin jama'a ne da bakin zagi hadisi za mu karanta an yi ma ka ɗauka an yi ma ka matsa kunna dai wallahi ko ita ko a mutu mu kam dai ba mu daina sunna ba in ka ga mun maka kai da mu in yau ka yi ba wanda ya mamana ai ba dole ne sai kai da mu ba ko Allah ya shirye da mu baki daya ya kuma ya sai mana laifukan to da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aka ce tana gaira annaha tu'zi jiranaha sai dai tana cutar da makwabtanta bilisani hada harshenta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya finnari tar wuta ce amma an faɗi nagartanta guda nawa na farko yawan sallah na biyu na uku sadaka dukkan kowane ɗaya yana kai mutum aljanna farko abin da za a yi sallah ne kun gane ko azumi kuwa garkuwa ne ma Allah ya ce duk abin da mutum yayi ana saka mai azumi ne ke sakawa yace duk wanda ya azumi rana ɗaya domin Allah sai na nisanta fuskarsa da wuta da tafiyar shekara dubu saba'in Allah ka yafe mana wannan hadisin Sheikh Muhammad na Albani ya kawo a cikin sahihu targhib kuma ya ce hadisi ne ingantacce hadisi na biyar wanda zamu tsaya kan shi ko saboda hadari qala al-miqdad haka ne ku za ku iya tsaya mu ci gaba da ku idan ba ku abin nan ko kuma inda muka tsaya na rukunin ma shi kama ku insha Allah qala al-miqdad miqdad bin al-aswad yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa li asabihi ga sahabban sai ya da aka ce da yani haka ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa li asabihi ga sa ma quluna fi zina me za ku ce game da al'amarin zina qalu sai suka ce haramahu Allah Allah ya haramta shi ila yawmil qiyamah harana al qiyamah saboda da ana auren mutiya ko sai zo ya hana qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da su to ku sani li an yazni ar-rajulu mutun yayi zina bi asharati niswa da mata goma aisara inda da sauki babu sauki amma inda da sauki to da yafi sauki alaihi a gare shi me an yuzniya bimra'ati bimra'ati jarihi akan yayi zina da matan makwabcinsa qala fa qala sai Allah sallallahu alaihi qala cewa mata qulu mata quluna fi sirqa fi me za ku ce game da sata qalu sai sabai suka ce harrama Allah Allah ya haramta sata wa rasulahu haka nan manzo Allah ya haramta fakin haramun dan haka manzo Allah mu muna ganin sata haramun ne qala sai ya ce li an yasriqa ar-rajul sata bai da alkhairi amma namiji yayi sata min asharati abyatin a gidaje guda goma aisar inda da sauki babu saukin amma sausaucin azaban ya dan fi sauki alaihi akansa an yusrika min jarihi fiye da yamma makwabcinsa fata ko da kuwa butan alola ne don ne za mu tsaya? insha Allah sai mu tashi babi na nawa 39 29 ko? Allah ta gobe dai ko ba mu gama ba za mu ci karfin shi insha Allah ko? wani hadisin ne sai kaga kana so a wuce amma ko sai kaga dai sai an yi bayani a kan shi darasin mu na nawa ne zamu tashi a'a darasi darasi ba babi ba babi a eh, darasi na tara ko insha Allah Allah ya datar da mu shi kenan ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah gobe za mu littafan nan guda uku da na nuna muku a kakkaɗe wadancan da muke yi kura na fara tunanin kila mu sa kwana biyu ne na karatun mu anan kila mu ƙara ɗaya in za mu ƙara ɗaya za mu raba littafan gida biyu inda mun zo za mu shawara in ko ba za mu ƙara ba shikenan sai mu bar sai mu bar wadancan ɗin mu biyo ana gama aqida ana saka waɗancan a ciki an gane ko assalamu alaikum